قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون sai annabi Ibrahim ya ce, Wane ne zai daina fatan samun rahamar Ubangijinsa in ba waɗanda suka kauce wa hanyar Allah madaidaci ba?